shiga wani wani wata jiha can wani gari guda yawanci ba musulmi bane a wurin shekaru sama da ɗari biyu kiristoci da turawa sun mallake wurin sun yi kaza sauransu mutanen kuwait mutanen laraba sun shigo suna ta gina musu masallatai da wani sauransu amma ba malamai a wurin sai muka ga wani bawan allah shine limamu muna gaisa sai na gana gane shi na ce a ah, sai ce ai malam daga nan nake fita in tafi najeriya ina bin majalisanku Majalisun malam wane Majalisun malam wane duk darasi da ake na ilimi a garin nan can yake bi yana yawo malaman fa ba san shi ba sai dai in yana yawan zama a gaban ka yace in na zauna ne wata biyu na dan ɗebi abun da na ɗiba sai in dawo in zo koyar da mutane wallahi malam akwai inda za ka je gari ne babba a kasashen afirka din nan iya ganin ka amma duk garin za ka ba malami amma mu yanzu muna da yaro ya haddace alkurani ya haddace bukhari ya haddace muslim ya haddace abu dauda ya haddace tirmidhi ya haddace kaza amma wato wato wato yana zaune a cikin mutanen da ba su san darajar ilimi ba ba wanda ya san shi anguwarsu kuma ba wani nauyin da yake saukewa daga ƙarshe ma kawai sai ka ji yaro ya ce shi kasuwa ma zai tafi ya koma tunda ba abin da zai ba a tara mai mutane koyar ba ba a gina masa masallaci ba ba a gina masa makaranta ba ba a goyi bayan su je da'awa ba ba a ɗauki su a ce je wani ƙauye ya karantar da mutane ba malam muna da matasa zarata mahaddata amma wani ne zai tahammuli ya ɗauki su ya tura su su da ilimi babu ga wuraren da ana bukata wallahi a nan kasashen afirka din wallahi wala suna bukatar matasa zarata nijar ne kamaru ne ghana ne chadi ne Eh, eh, kodebuwa ne ina ne suna buƙatar matasa ma'addata alƙur'ani masana ilimi masana suna da za su je su kafa ainihin makaranta su je su karanta da su amma matsalar shi ne yaro zai gama yin karatun sa malam wallahi sai abin ne shi a cikin mutane shi malam wani ya zo yana ma karatun alƙur'ani yadda ka san wato shi aka sauka wa ƙur'anin ya ƙware malam kaga yara suna da baiwa ta hadda amma ba wani masallacin da aka ba saboda ba san kowa ba yayin talakawa ne wannan yana daga cikin masibar da take damun dawa a tanadar da yara matasa zarata amma su wayi gari ba abin da za su yi da haka wannan yake sa musu a ran su cewa to me amfani su zo su yi karatun matun da suna yi ma al'ummar su ma ba san matsayin su ba ga can wasu kuma suna bukatar wa zai koya musu alwala da tsarki yanzu makaranta za ka bude, dole sai kana da kuɗi ka kama gidan haya ka bude. sai kana da kuɗin da za ka bada albashi ka fara bada albashi kafin nan in ma wa'azin za ka yi ina ce sai sun baka masallaci ka yi in ma koyarwan za ka yi a kofar gidanku za ka koyar amma sai kana da inda ma za ka ajiye su sai ma babanka ya yadda ko makotanku sun yadda ma da haka muna da yara matasa zarata abun ne ba ma wanda ya san da su da haka wajibi ne wannan kuma kira ne ga manya sai mun sauya tunaninmu a haka za mu yada ilimin a haka a haka addini zai yadu bai da kujera a gwamnati za a ɗauke shi aiki ko a ɗauke shi limanci ma gwamnati a lokal gama ana biyan sa kuɗi ba za su ɗauke shi ba da haka mutum zai je karatun ya dawo al'ummar da yake rayuwa da shi ba san kimar abin da yake ɗauke da shi wani abu ne na bakin ciki kwarai da gaske da haka malamai sun yi tafiye tafiye wajen neman karatu amma su sun yada ilimin su gashi nan mu amfana mu kuma yanzu ana ta dankwafe ilimin ta hanyoyi daban-daban by the way or the order da mana da munafurci da makirci da nunkufurci da tsiya da kyamatar ɗaliban ilimi